بل قالوا مثل ما قال الأولون bari dai sun faɗa irin abin da iyayensu da magabatansu a kafirci suka faɗa ne